المطر نعمة عظيمة من نعم الله تعالى وإن في نزول الأمطار وتصريفها بين العباد عبرة لأولي الأبصار قال تعالى وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا فبالمطر تحيا الأرض ويفرح الناس به والأنعام فهو أثر لرحمة الرحمن الرحيم في عباده به يزيل الله تعالى يأسهم ويذهب رجزهم ويجلي همم همهم فمن فمن غيثه المبارك فمن غيثه المبارك يشربون ومن نتاجه يأكلون وبه يتطهرون قال تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون أيها المسلمون هناك بعض الآداب والسنن التي ينبغي العمل بها إذا نزل المطر منها يستحب الدعاء عند نزول المطر لتأكد استجابته فقد روى مكحول الشامي رحمه الله و فقد روى مفخول الشامي رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث أخرجه الشافعي في مسنده والبيهقي في معرفة السنن والآثار قال العلامة الأرناوط إن, إن هذا الأثر مرسل فكثير من الناس لا يغتنمون فرصة نزول المطر بسؤال الله من فضله لأنه موطن إجابة خاصة تحت المطر لما رواه سهل ابن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنتان لا تردان الدعاء عند النداء وتحت المطر أخرجه أبو داود وحسنه بعض العلماء بالشواهد والمتابعات ومن السنة إذا نزل المطر أن نقول اللهم طيبا نافعا فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم طيبا نافعا أخرجه البخاري وإذا كثر, كثر المطر وخفنا ضرره فمن السنة أن نقول ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراع والأودية ومنابت الشجر أخرجه البخاري ومن الأمور التي ينبغي أن نهتم بها عند نزول المطر إذا نزل المطر وآذى الناس جاز لهم الجمع بين المغرب والعشاء وإذا اشتد المطر عند دخول وقت الصلاة فمن فمن السنة أن ينادي المؤذن بدلا من حي على الصلاة أن يقول صلوا في رحالكم وهذه سنة يجهلها كثير من الناس أيها الإخوة الأحبة في الله ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز الجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر المبلل للثياب والثلج والبرد لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا زاد مسلم من غير خوف ولا سفر قال كل قال كل من الإمام مالك والشافعي رحمهما الله أرى ذلك بعذر المطر وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانية الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة قال عسى أخرجه البخاري ومسلم ولأنه ثبت أن ابن عباس وابن عمر كانا يجمعان بسبب المطر وهو قول الفقهاء السبعة وهم سعيد بن المسيب أو المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وخارج بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله بن مسعود وسليمان بن يسار وأبو بكر وأبو بكر بن عبد الرحمن فهؤلاء جميعا ذهبوا إلى إلى القول بما سبق وضابط هذا المطر عند المالكية أن يكون مطرا غزيرا ولو متوقعا وهو الذي يحمل الناس على تغطية الرأس أو الطين الذي يمنع المشي بالمداد مع ظلمة الشهر ويرى المالكية والحنابلة أنه لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر ونحوه لما روي أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء أو أن يجمع بين المغرب والعشاء قال ابن حجر ليس له أصل وإنما ذكره البيهقي عن ابن عمر موقوفا عليه ودليلهم الثاني بأن المشقة في المغرب والعشاء أشد لأجل الظلمة وهناك شروط أخرى اشترطها المالكية والشافعية للجمع بسبب المطر أرجع, أرجع الحديث عنها عند ترجمة الخطبة إلى اللغة المحلية أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل, الجليل لكم ولي ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اقتفى أثرهم بإحسان أما بعد أيها الإخوة الأحبة في الله اتقوا الله تبارك وتعالى يقول المولى جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب دكن يبود غوديا سنتبت قال ابنجد تالكي من اشهد وباب ابن بوتا ودغسكيا بسا تنتنتا في ألا شي كدي باشي دا ابوكين تاريا من اشهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم باون سني من ظن سني muna salati da sallamewa gare shi da alayen shi da sahabban shi da duk wani wanda ya bi tafarkin su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako ya ku yan uwa na musulmi masu daraja mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala Allah yana faɗi cikin littafinsa mai tsarki ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah matukar tsoro kada ku yadda ku mutu face kuna kan addinin musulunci saboda haka nake roƙawa kaina da ku ƴan uwana Allah ya tabbatar da digadigan mu cikin wannan addini ya ku ƴan uwa musulmi masu daraja lallai ruwa ni'ima ce mai girma cikin ni'imomin Allah tabaaraka wa ta'ala saboda cikin saukar da wannan da jujjuya al'amura na bayi wato akwai abin daukan wa'azi akwai izina ga masu hankali masu hangen nesa masu tunani saboda da ruwan nan ne Allah tabaraka wa ta'ala idan ya saukar da shi ƙasa take rayuwa mutane suke shiga farin ciki da dabbobi wannan ruwa da muke gani gurbi ne alama ce cikin alamomin rahamar mai rahama mai jin kai ga bayansa da ruwan nan ne Allah tabaraka wa ta'ala yake gusar da yake kawar da ɗebe tsammaninsu da ruwan nan ne Allah yake kawar musu da ƙazantarsu da najasarsu da ruwan nan ne Allah tabaraka wa ta'ala yake ɗauke damuwar da ta addabi mutane ta rashin wato kayan abinci ko kuma fari ta hanyar wannan ruwa ne mai albarka idan Allah ya saukar da shi bayi suke samu su sha suke samu su ci abin da tsirrai suka fita bayan Allah ya saukar da ruwan da ruwan nan ne suke tsarkake kawunansu kun ga kenan 'yan uwa wannan ruwan ni'ima ce mai girma da ya kamata ko wajibi ne mu gode wa Allah tabaraka wa ta'ala a kanta Allah ya yi bayani cikin alkur'ani ayoyi masu yawa waɗanda mun karanto su wato a harshen larabci amma akwai wasu ladibba da yana da kyau mu lura da su lokacin da ruwa yake sauka ko kuma lokacin damuna musamman na farko mustahabbi ne malamai sun ce mustahabbi ne yin addu'a lokacin saukar ruwa saboda amsa addu'a da ake yi an samu asar daga makhul ashami Allah ya ji kanshi da rahama ya jingina zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama duk da cewa bai inganta zuwa gare shi ba maganar mawqufi yake cewa ku nemi amsar addu'arku lokacin da kuke fito na fito da abokan gaba lokacin yaƙi da kuma lokacin da ake tsayar da sallah da lokacin saukar ruwa al-imamu ya fitar cikin musnad shi da al-baihaqi cikin ma'rifatu as-sunan wal athar al-allama al Allah ya ji kanshi da rahma yace wannan mursal ne saboda haka da yawa cikin mutane ba sa amfana da yin addu'a din musamman lokacin saukar ruwa lokaci ne da ake karban addu'a saboda akwai hadisi da ya zo cikin sunan na abi dawud Allah ya Allah ji kanshi da rahama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wato abubuwa guda biyu ba a maida su imana idan aka yi addu'a ce addu'a wa inda nida addu'a lokacin kiran sallah ba ana nufin ana kiran sallan ba mun san sai bayan an gama kiran sallah mutum zai yi tsakanin kiran sallah da ta da ikama wa tahta al-matar da kuma wato a lokacin ruwa lokacin da ruwa yake sauka kuma yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ruwa ya sauka yakan yi addu'a ya roƙi Allah ya zamto ruwa ne mai amfani yana cewa Allahumma sayyiban nafi'an kamar yadda ya zo cikin hadisin na na Aisha da yake cikin sahihul Bukhari idan ruwan kuma ya yawa aka ga alamar yana barna ko zai yi wa mutane barna babu laifi a roƙi Allah ruwan ya ɗauke shi ya koma bayan gari wuraren da ake noma wuraren da za a buƙaci ruwan babu laifi don an roƙi Allah haka saboda annabi sallallahu Alaihi wasallama ya yi irin wannan addu'a a satin farko ko juma'a da wani bawan Allah ya kawo kuka aka roƙi Allah ruwa ya sauka ruwa sai yayi yawa har zuwa wata juma'ar aka sake bayyana wa Annabi sallallahu alaihi aka roƙe shi ya roƙi Allah ruwan ya koma bayan gari in ga kenan idan aka ga cewa yana barna ko zai yi barna babu laifi domin babu laifi idan an roƙi Allah ruwan ya koma wajen gari ko bayan gari yadda za a amfana da shi wajen shuka da kuma wuraren da za a iya taske shi cikin hukunce-hukuncen da yana da kyau mu lura da su musamman a wannan lokaci na damuna idan ruwa ya sauko ya cutar da mutane babu laifi ko za su iya cutuwa za su iya fadawa takura babu laifi za su iya hada sallah musamman tsakanin sallan magariba da isha'i idan ma ruwan ya tsanani kafin a kira sallah duk mutane suna gida ruwa ya tsanani bayan da za su iya zuwa masallaci babu laifi a nan mai kiran sallah ma ya ce da su ku yi sallah a gidajenku ku yi sallah a gidajenku wannan wata sunna ce da yawa mutane sun jahilce ta tana iya yi wa in wani yi ma yanzu sai a ce ya kawo sabon addini Allah ki tsare mu ya ku yan uwana musulmi dandazon malaman fiqhu cikin mazhabar malikiyya da shafi'iyya da hanabila sun tafi cewa ya halatta a haɗa tsakanin sallan magarba da isha'i saboda ruwan sama amma suka ce ruwan da yake jika tufafin mutane ko kuma ƙanƙara suka kawo hadisan da suka kafa hujja da su cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah a garin Madina a zahar da la'asar ya hada su da magarba da isha'i al'imamu muslim ya ƙara ba tare da tsoro ko kuma tafiya ba al'imamu malik da al'imamu shafi Allah ya ji kansu da rahama dukkansu suka ce suna ganin wannan abin saboda ruwa ne saboda uzurin ruwa aka haɗa wannan sallar hakan nan abdullahi ɗan abbas shi ma ya ce manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya yi sallah a garin madina bakwai da takwas wato azahar da la'asar magariba tare da isha'i ayyub yake cewa la'allahu fi lailatin matira dana iya wato dare ne mai ruwa sai yake qala asa tana iya yiwa al-bukhari da muslim suka fitar da wannan dalilin su na gaba da suka ba da wannan hukuncin cewa ya halatta a hada sallan magriba da isha'i suka ce abdullahi dan abbas da abdullahi dan umar sun kasance suna hada sallah saboda wato ruwan sama kuma wannan shine zancen malaman fikihun nan guda bakwai na madina da ake kiransa alfuqaha usaba sayyidu dan musayyib da uwatu dan zubairu da Kasimu, dan muhammadu da kharijatu dan zaidu da kuma ubaidu dan abdullahi da sulaimanu dan yasar da abubakar dan abdurrahman duk wa'annan su ake kira malaman fiqhu guda bakwai in kan ji an ce ma alfuqaha saba sune wayannan a garin Madina kuma ka'idar da zaka lura da ita musamman wajen malikiya na ruwan da ake hada sallah shine zamto ruwan yana da yawa ko da ana hasashen shi ne misali jiya a garin nan ko shekaran jiya ne akwai wanda hasashen shi ake kana ganin alamu gabaki ɗaya sun nuna ruwan yana tafe kuma akwai alamar zai yi ƙarfi to nan ya halatta a haɗa sallah ko da ko da ana hasashen shi ne ba da son zuciya ba ba kawai mutum ya ji cewa ina ganin alama a'a sai an samu alama da ake kyautata zaton ruwan zai sauka to suka ce za a iya haɗa sallah wannan ruwan shine ruwan da zai iya sa mutane su rufe kawunansu zai jiƙa su ko kuma saboda taɓo tabo da laka idan mutum yana tattakawa zai tafi wurin sallah tare da wato duhu wannan duk yana ba da dama a haɗa sallah amma malikiya da mazhabar hanabila su sun tafi cewa ya halatta a haɗa sallar magariba da isha'i ne kawai banda azhar da la'asar sun ce wayannan salloli su ne ana samun tsanani da kuma takura sama da sallar Azahar da la'asar saboda haka su a wurin su magarba da isha'i ne ake hada su saboda sababin wato ruwa kuma ana shiga takura sun kawo wasu sharasta da malikiya da shafi'iyya na hada sallah din na farko ya zamto an samu ruwan a lokacin salloli guda din da lokacin kuma sallama da daga sallah ta farko din sallah ta farko wannan ina faɗa mana wasu sharuɗan su ne duk da cewa wasu sharuɗan hakikanin gaskiya gaskiya babu wani dalili ƙarara da yake nuna hakan ijtihadi ne suka yi kuma Allah ya saka musu da alkhairi amma dai abin da yake akwai shine idan aka samu wannan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na ruwa din nan an samu damar a yi sallah ko da lokacin da aka shiga magariba ɗin an shiga magariba ba da ruwa ba kawai ana ciki sai ruwan ya sauko ai an rataya haɗa sallan ne da saukar ruwa da uzurin ruwa to ruwan ya sauko su abin da yasa suka faɗa ka sun sharɗanta wani sai an yi niyyar yin haɗa sallah ba tilas bane babu wannan ba sharaɗi bane a magana mafi inganci ba tilas sai an ƙudurta niyyar haɗa sallah ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka sai daga baya tukunna aka hada sallar kuma bai ce da sahabban shi da za a hada sallah ku kudirta niyyar wato hada sallah ba saboda haka ana samun sababin koda ana sallan magariba sai ruwa ya sauko kuma gashi na ruwa mai jika mutane babu laifi za a iya hadawa da sallar isha'i mutane su tafi gidajensu mazhabar malikiya suna ganin cewa idan an samu abubuwa guda uku suna ba da dama a haɗa sallah ruwa taɓo duhu ko kuma a samu guda biyu ruwa da taɓo ko kuma a samu taɓo da duhu amma taɓo kawai ba bai halatta ba ko duhu kawai bai halatta ba amma shi ruwa shi kadai a magana mafi inganci yana halatta a hada sallah matukar dai ruwa ne mai wato mai tsanani ko ruwa mai yawa ba dan yayyafi yayyafi da ba zai jika mutane da za a iya zuwa masallaci ba shi kuma limami dole ya ji tsoron Allah kada ya rika bin son zuciyar mamu dan wani lokaci mamu suna ana idar da sallah ana dan yaf yaf yaf sai kaga sun fara an miki ana ta kallon juna ai ya kamata a hada sallah shi kuma liman in ba ya tsaya ya lura ba ya zamto shine jagoran to sai ya tabiya musu mu hada kawai a tafi gida haɗe mana ita kawai sai ga har mamu suna kutse wanda ba naku ba ne shi amana aka ɗora mishi bai kamata son zuciya ya shiga ba shi ya iya ƙoƙarin shiga cewa wayannan sabubban sun samu kuma akwai bukata to sai a haɗa sallah sai a haɗa sallah kowa ya tafi gidan shi kuma idan ya zanto akwai sababin yana ganin alamar masu rauni su suka fi yawa wasu na ganin cewa ba sai an hada ba to ya lura da masu raunin su ya kamata ya kafa hujja da su saboda annabi sallallahu alaihi yakan lura da masu rauni su yafi kulawa da su akwai masu rauni kada wani ya zo ya ce yana da zafin kai kan ku bari sai isha a kira kawai to kada ya lura da masu wannan magana ya lura da mamunsa masu raunin nan ya dora su a ma'auni ga dattawa ga ciwon san yayi ma mutane yawa ga wanda kire ke jan kafa yana ganin su ne sun taru ya hada musu sallah su tafi gidajensu kawai da annabi sallallahu yana ganin sahabban sun taru idan ya ga wani abu yakan fifita masu rauni ku dubi idan yana sallah ya bi wani yaro yana kuka saboda baba shi za ta bashi nono nan da nan sai ya takaita sallar kaga yana lura da masu rauni ne ba masu karfin ba haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake lura da wannan saboda haka yan uwa mu kula da waɗannan abubuwan Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu abu na ƙarshe da zan ambata lura da damuna muke ciki ya koyan da Allah ya muku falala kuna da motoci da masu mashina unguwanninmu kun ga yadda suke cikin garinmu ma da alalace yake ko ina a faffashe yake hanyoyinmu ba mu da gata wajen gwamnati to kada mai in mu Allah ya hore mana mota in kana tafiya cikin unguwannin ka lura kada ka je kawai ka shiga cikin ruwa ka fantsala wa mutane ka san abin da yake tsakanin mawadaci da kuma da yake cikin talauci ko ba shi da shi wani ya ɗebo zafin kan shiga tsanani ba abinci ba shinkafa zai tafi nemo abu kai kuma ka zo kana musamman matasa wani ya kunna kiɗa yana ta bijiji a cikin unguwa ya zo ya taka ruwa duk ya watsa wa mutane kuma ya wuce sai su maka addu'a mummuna kuma su je ta kama ka ka zalunce su sau da haka a wannan lokacin mu lura in za ka shiga wajen ruwa ne kwatace kwalbati ne titi ne duk da ya faffashe a cikin garin jos an ki gyara mana to ka shiga a hankali kada ka lalata wa wasu jikinsu kada ka fallaka musu uwa ko najasa Allah ta'ala ya yaye mana damoyi muna roƙon Allah da sunayen shi kyawawa da siffofin shi maɗaukaka, wannan damuna da muka shiga Allah ya ba mu damuna mai albarka Allah ya ba mu damuna mai albarka yanda muke ganin ruwan ne yana ta sauka muna jin sanyi muna samun kwanciyar hankali Allah muke roƙo ya saukan mana da zaman lafiya a wannan ƙasa mu. Allah ya shirya mana shugabanninmu Allah ya ɗora mana su kan hanya madaidaiciya jami'an tsaronmu da suke ƙoƙarin wanzar da zaman lafiya Allah ya taimake su Allah ya ƙara musu juriya da haƙuri Allah ya ƙara musu juriya da haƙuri duk mai nufin Najeriya da alkhairi Allah ya taimake shi a ko'ina yake mai nufinta da sharri ya Allah ka kare mu daga sharrinsa ya Allah ka kare mu daga sharrinsa ya Allah muna cikin wani yanayi a wannan ƙasa da ƙimuwa da rashin ina aka sa sanin ina aka sa gaba ya Allah ka kawo mana ɗauki Allah muna roƙin ka kawo mana ɗauki ka ba mu ikon gyara halayenmu ya Allah ka azurta mu ta hanyar da ba ma tsammani Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira ya Allah ka sanya albarka cikin kasuwancinmu da kasuwanninmu da mudunmu da ma'auninmu ya Allah duk ka sa mana albarka ciki talakawanmu da mawadatanmu da wanda suke tsakatsaki ya Allah duk ka lullube mu da albarka ya Allah ka lullube mu da albarkarka ya Allah ka lullube mu da albarkarka masu neman addu'o'i da wanda suke ta turowa da rubutowa Allah ya fi mu sanin bukatun kowa ya Allah ka biya wa kowa bukatun sa na alkhairi ya Allah ka biya wa kowa bukatun sa na alkhairi ya Allah ka kare mu daga duk wani abu da muke tsoro muke fargaba ya Allah ka kare mu daga duk wani abu da muke tsoro muke fargaba ya Allah ka yi wa ƴaƴan mu albarka